Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM da LOL FM da kuma niya sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana za ku iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Asabar 27 ga watan Afrilu shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanin labarai. An kama wasu ma'aikatan kamfanin mai na shal guda biyu kuma aka yi garkuwa da su a Najeriya. Kana an gano wata mace da mummunan rauni tare da wani ɗan yaro a yau Asabar a lokacin da ake gyaran wata gida a Sri Lanka inda jami'an tsaro da wasu 'yan bindiga suka yi musayar wuta. wani alkalin kotun tarayyar amurka kuma ya yanke ma wata 'yan rajin mallakar bindiga na kasar rasha hukuncin zaman gidan kaso watanni goma sha takwas kanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun kama wasu ma'aikatan kamfanin mai guda biyu tare da kashe 'yan sandan da ke kare su da direban da ke tuka su a yankin niger delta a tarayyar najeriya sannan za ku ji cewa a ƙasar ghana an yi wani taron ƙungiyoyin ƙwadago domin tsari mafi kyau da kuma kyakkyawan sakamako ga ma'aikata a accra daga bisani ibrahim ka almasi garba zai gabatar muku da shirinsa na amsoshin tambayoyinku amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum ya ga cikakkun labarai mai karatu baba ya kuma kiri. An kama wasu ma'aikatan kamfanin mai na Shell guda biyu kuma aka yi garkuwa da su a Najeriya an harbe dan sandan da ke musu rakiya halahira ta bakin mai magana da yawun kamfanin kamfanin fetur na shell a nigeria ya tabbatar da faruwar lamarin a cikin alhini na harin da aka kai wa ma'aikatansa guda biyu da kuma jami'in tsaro na gwamnati a rumuji da ke jihar rivers akan hanyar da ta hada gabashi da kuma yammacin jihar wata majiya da aka saka ya ta faɗa wa kafafen yada labaran nigeria cewa 'yan bindigan sun yi wa mutanen kwantar bauda ne a cikin wannan harin mutanen suna kan hanyar su ne daga jihar bayelsa zuwa rivers inda maharan suka afka musu a ranar alhamis an gano wata mace da mummunan rauni tare da wani dan yaro a yau asabar a lokacin da ake gyaran wata gida a sri lanka inda jami'an tsaro suka yi musayar wuta da wani gungun 'yan bindiga a kalmuna da ke yankin gabashin kasar an dai da matar da kuma yaron a asibiti mai magana da yawun ma'aikatar sojin kasar ya ce an gano gawarwaki goma sha biyar ciki hadda na ƙananan yara guda shida a ciki da kuma wajen gidan inda aka yi musayar wuta da ma abubuwan fashewa lamarin da ya faru a jiya juma'a yan sandan sun ce akwai yiwuwar abubuwar fashewar da suka tashi a wannan harin ayyuka ne na masu kai harin kudar bakin wake rundunar sojin kasar ta samu abubuwan fashewa goma sha biyar da kuma rigunar da 'yan kungiyar isis ke amfani da ita da jirage marasa matuka a cewar wata jaridar kasar sri lanka wadda ake kira da daily mirror an kuma samu kwamfutan tafi da gidanka da babbar mota a gidan. shugabannin jami'ar katolika a sri lanka sun soke duk wasu taruka a gobe lahadi a fadin kasar a yayin da jami'ai suka ce akwai yiwuwar karin hare-hare a wannan tsibirin biyu bayan kusan mako daya da aka kai wani mummunan hari a ranar bukin ista a ranar lahadi wanda masu kai harin kunar bakin wake suka tada bama-bamai a mujami'u da otal-otal lamarin da ake zargin masu tsaurin ra'ayin islama da aikatawa. wani alkalin kotun tarayya a amurka ya yanke wa maria butina 'yar kasar rasha kuma 'yan rajin mallakan bindiga hukuncin zaman gidan kaso na watanni goma sha takwas bisa laifin hada baki da wani babban jami'in rasha wurin yin amfani da kungiyar masu kasuwancin bindiga ta kasa da kuma wasu 'yan siyasar republican masu ra'ayin 'yan mazan jiya domin rasha ta amfana maria butina tsohuwar ɗaliba a um, jami'ar amurka a washington ta amince da aikata laifi a cikin watan disamba wani alkalin kotun gunduma a nan washington ya faɗa a jiya juma'a cewa butina za a cire wato watanni tara da ta yi zaman gidan kaso a cikin adadin ko kuma watanni da aka yanke mata amma dai da zaran ta gama lokacin da aka yanke mata za a gaggauta mai da ita zuwa ƙasarta. ta bayan hukuncin kotun lauyan butina robert driscoll ya ce ba su amince da wannan hukuncin ba yana mai cewa tsarin amurka na taimakawa 'yan kasar waje a matsayin wakilai wani lamari ne mai faɗin gaske ya kuma ce batun siyasar amurka na wannan lokaci ya yi matukar tasiri a wannan hukunci da aka yanke mata ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ma'aikatar tsaron amurka ta ce tana sa ran aika karin sojoji 300 a zuwa rundunar amurka da ke kan iyakar amurka da kuma kasar mexico a aikinsu da suke yi domin su samu daman kusanci da bakin haure lamarin da ya saba wa tsarin farko da dakarun da ya hana dakarun kasar kusanci da bakin haure ma'aikatar sojin amurka ta pentagon ta faɗa a jiya juma'a cewa ƙarin sojoji 300 zai hada ne da masu dafa wa sojoji abinci wanda za su rika dafa bakin hauren abinci da sauran wasu sojoji wanda za su yi ayyuka dama da ya hada da direbobin bus wanda za su yi jigilan bakin hauren da ake tsare da su wannan mataki dai ya sha bamban da tsarin amurka wanda ya hana yin sojoji yin mu'amala kai tsaye da bakin haure mai magana da yawun pentagon charlie summers ya ce za su wato tun da yake jami'an su za su dafa wa bakin hauren abinci to dole ne fa su zo kusa da su sai dai ya ce sakataren tsaro mai riko patrick shanahan bai riga ya sanya hannu akan wannan bukatar karin sojoji wanda ma'aikatan tsaron cikin gida ta homeland security ta yi ba amma ana sa ran zai hakan nan ba daɗewa ba tun da farko wannan wata ne shugaban amurka donald trump ya ce zai bukaci karin sojoji akan iyakar da mexico kasar pakistan ta dakatar da gangamin bada maganin rigakafin cutar shan inna a fadin kasar sai dai dakatarwan ta biyo bayan kisar da aka yi wa wata ma'aikaciyar bada maganin polio din ne a wani harin da aka kai wa ma'aikatan polio da kuma kona wani asibitin gwamnati cutar polio na ci gaba da zama babbar annoba a wasu kasashe guda uku da suka hada da pakistan da afghanistan da kuma nigeria. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yanzu kuma bari mu shiga babin rahoton namu. Wasu 'yan bindiga sun kama wasu ma'aikatan kamfanin mai guda biyu tare da kashe 'yan sandan da ke kare su da direban da ke tuka su a wani harin kwantan bauna a yankin Niger Delta a tarayyar Najeriya. Ga wakilin murya Amurka Lamido Abubakar daga Port ɗauke dauke da rahoton. wasu 'yan bindiga da har yanzu ba a kai ga gane su ba sun kame wasu ma'aikatan kamfanin mai guda biyu tare da kashe jami'an 'yan sandan da ke kare lafiyarsu da ma direban da ke tuka su a wani harin kwantan bauna a yankin niger delta mai arzikin mai harin da ya abku ne a yayin da ma'aikatan na kamfanin man shell ke kan hanyar su ta dawowa daga wata tafiyar aiki a kan titin rumuji da ke karamar hukumar abowa a yankin aho da ta yamma 'yan bindigar sun kashe 'yan sandan da ke kare lafiyarsu da ma matukin motarsu kamin samun nasarar kame ma'aikatan na kamfanin man shell rundunar 'yan sandan jihar rivers wato jihar da lamarin ya faru ta tabbatar da afkuwar lamarin musa imoni inamdi shine mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar rivers ya ce ya ce mun tabbatar da sace manyan ma'aikatan kamfanin man shell da ke kan hanyar su ta rumuji a karamar hukumar abuwa da ke aho da ta yamma a jihar taribas kuma a tsaye muke wajen tabbatar da cewa mun ceto su ya ce jami'an tsaronmu da ke kare lafiyar ma'aikatan kamfanin mai na shell su ma sun rasa rayukansu muna gudanar da wani aiki na musamman tare da 'yan uwanmu jami'an tsaro na soji domin tabbatar da samun nasarar wannan aikin kuma wasu rahotanni na nuna cewar 'yan bindigar na magana da iyalan waɗanda aka yi garkuwa da su ne su nunar cewa za a biya kuɗin fansa da suka kai kimanin naira miliyan arba'in kamin kaiwa ga sako ma'aikatan to ko rundunar 'yan sandan jihar taribas tana da wannan labarin na tambayi musa inamdi imoni ya ce permissions. The family should be able to come to us so that we work together to get them out. We don't encourage ransom, but we can we to play along them to get to be able to get those ones out. Ya ce lalle ba mu da wannan labarin na batun bayar da kuɗin fansa amma iyalan ma'aikatan na kamfanin man Shell su zo nan hidikwatar rundunar 'yan sanda da ke jihar Rivers domin su ba mu bayani mu yi aiki da su tare domin tabbatar da an ceto waɗanda ake garkuwa da su. We cannot, of course, return uh, fire. We, can, we have, we have tried very not to

domin muna so waɗanda aka yi garkuwa da su mu ceto su da rayukansu. Ita ma wata 'yan eh, yankin Niger Delta ta ce. Amira, from the Niger Delta. The issue of kidnapping has been very rampant, especially the recent ones companies and it's very bad. Ta ce sunana Amira kuma ni 'yan eh, yankin Niger Delta ce shanin garkuwa da mutane a yankinmu na Niger Delta ya zama ruwan dare kuma abin da ya faru na baya-bayan nan musamman na sace ma'aikatan kamfanin mai na shell ya yi muni matuka kuma muna kira ga rundunonin tsaro na haɗin gwiwa da su kara mai da himma don tabbatar da tsaro musamman a yankin mu na niger delta kawo yanzu dai kamfanin haƙar mai na shell bai kai ga bayyana sunayen waɗanda aka yi garkuwa da su ba da kuma ƙasashen da suka fito sai dai kuma ya da sanarwa ta nuna alhini game da faruwar wannan lamarin lamido abubakar muryar amurka daga fatakwal a najeriya zaman lafiya A gaida Lamido Abubakar. Yanzu kuma za mu koma ƙasar Ghana inda aka yi taron ƙungiyoyin ƙadago domin fafutukar tabbatar da kyautata halin tattalin arzikin ma'aikata da kuma kyawawan sakamako ga membobin ƙungiyar na ma'aikata a Accra. Wakilin muryar Amurka Ridwan Abbas daga Accra na ɗauke da rahoton. don nuna damuwa game da makoman ma'aikata cikin kasar yayin da hali na tattalin arziki ke ci gaba da addaba da kawar da masu ayyuka daga aiki a wani taron tarin kungiyoyin kadago don tattauna fanshon ma'aikata na nakara project assistant din frederick ebert tintin dr daniel mann na kurarin yanayin aiki mai kyau da kuma albashi mai tsoka wa ma'aikata muna fafata kani don aiki mai kyau da kuma kyautata hali na tattalin arzikinmu kuma ƙudurinmu a yanzu mun dagi fiye da duk wani lokaci kuma ya saura a gare mu mu ka'in da na'in mu tuna da ranar da muke shirin fitowa sabon mako a kan tituna mu tuna ba mu kaɗai ba ne a haɗe muna da ƙarfi mu ma'aikatar duniya mu ne ke sarrafa kuma ya kamata mu samu rabo mai kyau ba wai kawai na ribar da ake samu ba amma har a yanke shawara babban daraktar senate dr john furitan koran ya ce ma'aikatarsa ta soma daukar matakan magance duk abin da ke kawo tsaiko tare da shirya takardun kudin ma'aikata gyarar da nake magana a kansu suna a da yawa na farko mutane ba sa son su fahimci cewa duk abin da muke yi na tafiya ne akan kuɗin na fansho da muke biya kuɗin na akan sharaɗi ne na doka akwai maganar mutane su yi murabus a shekarun 60 sa'annan ga muhimmin tambayar ko gudunmawar yanzu ya isa wurin ɗorewar tsarin wa don shi wannan tattaunawa da za yi don tabbatar da cewa tsarin da muke tafiyarwa kwalliya ta biya kuɗin sabulu kan abin da ake buri don kuma zuri'ar gobe a kan hanyar da za a bi da tsarin na fanshu ƙungiyar kadago ta yi imani yin gyara cikin dokar don ta matsantawa duk masu aiki su rinka biyan gadamar fanshon ma'aikatarsu ne hanyar bi dr yawo bane babban magatakardar tuc in wani ya ɗauki mutane kasa da hudu ko biyar aiki sai suna tunanin ba su ciki na gani adalci ne a kula da waɗanda duk aka ɗauka aiki har su yi murabus muna buƙatar canja tunanin mutane ɗaya kenan ina jin kuma mu canja dokar ya kamata dokar ta bar kowa ya dauki wani aiki ya rajista mai shin kan social security waɗannan ne abubuwa da za mu gabatar a ranar midi ma dai sun nuna cewar kashi goma sha hudu cikin ɗari na ma'aikatu kan biya gadamawar social security su kan lokaci kuma wannan kamar yadda senate ta nuna shi ne dalili da yasa suke buƙatar ɗaukar tsauraran matakan kwato wannan kuɗi gidauniyar ta ce ta ɗauki jami'an tabbatar da amfani da umarnin kuma a kotu akwai hurumin hukunta waɗanda suka saba wa dokar tare nan gabanin ranar bukin mede karkashin take fanshowa kowa gadamuwar ƙawayen kyautata rayuwa radwanan lamuk tara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana a gaida Ridwan Abbas. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogonmu ya ce karfe 11 na safe da minti 16 ga shirinmu na gaba. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar Yahuza ɗan ƙani daga Bauchi kan kasafin kuɗi da kuma ta Yakubu Husaini daga Gombe kan yakin nan na ɓaɓatu ko kuluwa da turanci. To bari mu fara da ansar tambayar Yahuza ɗan ƙani kan ma'ana da kuma fasalin kasafin kuɗi da ƙasashe kan yi shekara-shekara. Idan Malam Yahuza na saurare, To ga wani masanin tattalin arziki a Najeriya, Malam Sama'ila Ibrahim Rimaye da ansarka. Bari fara bayani a akan menene ma kasafin kuɗi. Hmm. a cikin tafiyar da gwamnati kowace shekara gwamnati takan fitar da tsari yadda za ta tafiyar da harkokinta na gwamnati a cikin shekara mai kama ta gaba. Hmm. Wato wannan shirin aka yi shi ne a cikin shekara guda. Hmm. Kasafin kuɗi gwamnati ta kan fita abubuwan da za su shigo ma gwamnati ta fuskar kuɗin shigowa. Hmm. Sa'annan kuma sai a fidda tsarin tafiyar da waɗannan kuɗaɗe da za su shigo hmm. ta fuskar kashe-kashe. Da yawancin lokaci kashe-kashen nan akan kasa su kashe biyu. Hmm. Akwai fanni da ya shafi al'amuran yau da kullum na gwamnati. wanda shi ne muke tambaya fannin da ya shafi ci gaba abubuwan da za su kawo ci gaba a cikin ƙasa Mm. Ina samu mu sani cewa hannu da ya shafi al'amuran yau da kullum ta gwamnati a cikin kasafin kudi ana nufin abubuwa da suka zama wajibi na tafiyar da gwamnati ta fuska kashe-kashe da kudi Wato, sun zama wajibi ne domin in dai gwamnatin za ta ci gaba za a gudanar da ita su dole a kashe kudi a kan waɗannan irin kashe-kashe da ake kira na yau da kullum wato sukan faru ne kusan kowace shekara an saba da yin su mm. saɓanin wancan na ci gaba da ba lalle haka zai kasance kowace shekara ba misali al'amura da suka shafi haƙƙi da ma'aikata albashinsu kwasa-kwasai da za a tura su su je su yi tarurruka da kuma kayan aiki da za a eh, yi amfani da su ta wurin gudanar da ofisoshi na gwamnati mm. kuma wannan haƙƙi na ma'aikata ba lallai ma'aikatan da ke yanzu ba amma da suka bar aiki a baya wanda ake kira pension hmm. dukkan waɗannan suna cikin abubuwan da ake kira harkoki na gudanarwa na gwamnati ne da kullum a cikin kasafin na fata ku suna ganewa hmm. al'amura da suka shafi ci gaban ƙasa ba ɗayan fannin kenan su sun shafi abubuwa da gwamnati za ta kashe kuɗi a kai da za a ga cewa sun kawo ci gaba a cikin ƙasa misali kashe-kashe na kuɗi da suka shafi yin gine-gine ko dai a ce na makarantu ko na asibitoci ko na hanyoyi a mm. cikin ƙasa mm. ko sayan wasu na'urori mm. ko kayan aiki da za a amfani da su a cikin wannan shekara da gwamnati za ta gudanar. Wato akan kira su su waɗannan ci gaba domin ba lallai a ce an kashe kudin a cikin shekara an yi amfani da su a wannan shekara kaɗai ba. Tsari idan aka yi hanyoyi. Kaga za a ɗauka shekaru ana amfani da wannan hanyoyin ba lallai a cikin wannan shekara ɗaya ba. ko kuma a ce an gyara filayen jirage ko kuma an ce an sai ma jiragen sama mm. na gwamnati ne wannan fannin yana nufin a ƙarshen wannan kashe-kashen gwamnati tana da wata kaddara mm. da za a ce wannan mallaka ce ta gwamnati da waɗannan su ake kira na ci gaba amma mm. wancan na gudanarwa wato sukan faru ne a kowace shekara kuma an kashe shi a wannan shekara an kashe su ne hmm. a lallai a ce za a faru da wannan kashe-kashen ruwa su ba hmm. Watakila za su so su san idan aka ce kudaden ayyukan yau da kullum daman kudaden na ƙasa ne koko ana hasashen za a same su ke sannan in ana hasashen za a same su ne ya za a same su. Ina son sani cewa shi kasafin kuɗi akan yi shi ne hasashe hmm. abinda ake hasashen zai shigo. da kuma abin da ake hasashen za a kashe hmm. ta fannin al'amuran yau da kullum na gwamnati kamar da na bayani hmm. da kuma al'amuran ci gaba na gwamnati hmm. to don haka ba wai kuɗin aka tara ƙasa tana aka ce bari a yi kasafin kuɗin ba a'a hasashe ne ake na cewa ga abin da zai shigo ga kuma yadda za a kashe su to yawanci kudaden gwamnati dai hanyoyin babban hanya da suke shigowa ga gwamnati bata wuce haraji ba in ka dubi yawancin kasashen duniya haraji shi ne hanya babba hmm. da gwamnati ke samun kuɗin gudanarwa. Hmm. Sai kuma idan ƙasar a ce Allah ba albarkatun ƙasa, hmm. musamman kamar ƙasar Najeriya, kaga muna da mai, gwamnati takan fitar da mai da tace shi da kuma sayar ga 'yan ƙasa da kuma ƙasashe makwabta. Wannan ma hanya sai da ake samun kuɗi. Amma sai babbar magana haraji. yin haɗin tuta za ga ana cewa na uh, biyan haraji na ƙasa. To sai kuma ansar tambayar Malam Yakubu Hussaini kan yakin cacar baka da wai ake ganin na iya sake faruwa tsakanin Amurka da Rasha. Idan Malam Yakubu Hussaini na saurare, ga dai abin da ya sauƙaƙa kan ma'ana da kuma yanayin yakin na cacar baka. Kamar yadda kalmomin ke nunawa, shi yakin cacar baka yaƙi ne da ake yi da baki. wato nuna isa ne da kauce ma raini ta amfani da baki a maimakon yaƙi ga dangadan A takaice dai yaƙin catar baka farfaganda ce ta barazana da nuna isa da kuma nuna amfu wani bangaren gaskiya. To amma a zahiri kalmar yakin cacar baka ana amfani da ita a matsayin fassarar kalmar turanci ta kuluwa wadda ita kuma ke nufin sanyayyen yaƙi wato a zahiri abun ya wuce amfani da barazanar baka to amma ana amfani ne da kalmar cacar baka don tafi sauƙin fahimta da sauƙin faɗi da kuma daɗin faɗi ga majiyin hausa musamman ma wanda bai yi boko ba yaƙin cacar baka kan zama sharar fagen yaƙi gadangadan ko kuma wata dabarar kaffa kaffa da yaƙi ko don ana tsoron juna ko don ana ganin asarar da za a yi idan an yi yaƙi a zahiri ta fi ribar da za a ci ko kuma dai saboda wasu nau'uka na amfani da hankali a zahiri yaƙin cacar baka banda cacar bakin ya kuma hada da rige-rigen kere-keren mugan kayan yaƙi da gwaje gwajen su da girki sojoji a wasu wurare au don tsorata abokin gaba ko kuma don kare kai. Kasashen da aka san su da yakin cacar baka dai su ne Amurka da tsohuwar tarayyar Soviet. Hasali ma akan fassara ma'anar yaƙin cacar baka da cewa zaman doya da manja ne da aka yi tsakanin Amurka da ƙawayenta a gefe guda da kuma tsohuwar tarayyar Soviet da ƙawayenta a ɗaya gefen. Wannan kuwa ya samo asali ne tun daga ƙarshen yakin duniya na biyu zuwa lokacin da tarihin Soviet ta wargaje ma'ana daga shekara ta 1945 zuwa shekara ta 1991. Hasali ma an yi fargabar wannan yaƙi na cacar baka zai kai ga yaƙi ga dangadan har ma da nukiliya, to amma an samu kauce ma hakan. A wannan yaƙin na cacar baka da Amurka da tarayyar Soviet kowace na tafa ne da ƙawayenta. sauran kasashen da suka ƙi shiga ƙawancen a wannan yaƙi ana ce da su 'yan ba ruwana. Ƙawayen Amurka a wannan yaƙi na cacar baka sun haɗa da Ingila da Faransa da New Zealand da Australia da Jamus ta yamma da Canada da Netherlands. Sauran ƙawayen Amurka kuma da ke arewacin Amurka da yammacin Turai sun shiga ƙungiyar ƙawance ta NATO. Sauran kuma suna wasu ƙungiyoyi na yanki. ita kuma rasha ƙawayenta sun hada da gabashin jamus da czechoslovakia da romania da hungary da poland waɗanda ƙasashe ne na gabashin turai kuma mambobin wasu haka zalika ƙasashe irin su cuba da koriya ta arewa da china da mongolia da dai sauransu sun yi ƙawance da tarayyar soviet a lokuta daban-daban an samu ɓarkewar yakin cacar baka ne saboda bambancin aƙida da kuma kare martaba Bambancin aƙidar ya haɗa da na mulki da kuma tattalin arziki. Yayin da Amurka ke son yaɗa tsarin jara hujja na tattalin arziki, ita kuma tarayyar Soviet so take ta yaɗa tsarin gurguzu na tattalin arziki. Amma kowace daga cikinsu na ikirarin bin tsarin demokaradiyya irin nata. An ci gaba da wannan yaƙi na sacar baka ne har lokacin da tarayyar Soviet ta wargaje Amurka kuma ta zama ƙasa guda mafi ƙarfi a duniya. To sai a kasance da mu makon gobe don ansar wasu tambayoyin yanzu a madadin Malam Sama'ila Ibrahim Rimaye da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abo da kuma mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma makon gobe. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Wasikar mu ta farko a yau ta fito daga Comrade Mansur Baba Wuro na fada inda ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika gayyatar da Majalisar Dattawa ta yi wa babban speta janar na 'yan sandan Najeriya na cewa ya gurfana a gaban zauren majalisa domin ya yi mata bayani kan karuwan matsalar garkuwa da mutane ya yi daidai. Da fatan speta janar na 'yan sanda zai amsa gayyatar da majalisa ta yi masa. Sai saƙo daga Amina Adamu Malam Maduri da Salisu Garba garin Gabas a jihar Jigawa inda suka ce Assalamu alaikum murya Amurka don Allah ku bamu dama mai kira ga manya da ƙananan 'yan kasuwar ƙasar mu Najeriya da su yi wa Allah su tausaya wa talakawa kada su ƙara kayan masarufin kuɗi a wannan lokaci da watan Ramadan ke karatuwa. saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Aliyu Usman Taka Lafiya da Hamza Galadima birnin Kebbi da Sani mai lange-lange yalwa ya wuri inda suka ce salam muryar Amurka don Allah ku ba mu dama mu kira ga gwamnatin tarayya da jihohin Zamfara, Kaduna, Katsina tare da sauran jihohi da ke da tarin masu sata da garkuwa da jama'a da nufin karɓar kuɗin fansa da su hanzarta kafa ko tuttuka na musamman waɗanda za su rinka yanke hukunci mai tsanani ga duk wanda aka kama da hannu cikin wannan mummunan abin ƙi. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaici. An kama wasu ma'aikatan kamfanin mai na Shell guda biyu aka yi garkuwa da su a Najeriya. An harbe ɗan sanda da ke musu rakiya. ta bakin mai magana da yawansa kamfanin man fetur na shell a najeriya ya tabbatar da faruwar lamarin a cikin alhini na halin da aka kai wa ma'aikatansa guda biyu da kuma jami'an tsaro na gwamnati a rumuji a jihar rivers akan hanyar da ta hada gabashi da kuma yammacin jihar an gano wata mace da mummunan rauni tare da wani dan yaro a yau asabar da ake gyaran wata gida a sri lanka inda jami'an tsaro suka yi musayar wuta da wani gungun 'yan bindiga a kalbunai da ke yankin gabashin kasar an dai kwantar da matar da kuma yaron a asibiti mai magana da yawon ma'aikatan tsaro ko kuma ma'aikatan sojin kasar ya ce an gano gawar gawarwaki goma sha biyar ciki hadda na ƙananan yara guda shida a cikin da kuma waje gidan wanda aka yi musayar wutan da abubuwan fashewa lamarin da ya faru a jiya juma'a ma'aikatan tsaron amurka ta ce tana sa ran za a kari za a kai karin sojoji 300 a kan rundunar amurka da ke kan iyakar kudancin kasar da mexico a aiki da suke yi na kula da bakin haure masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma an jima idan allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya ni gabatar da shirin da solomon abo da ya hada shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau Vitek zanga-zanga ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya. l'Afrique,